في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون duk a lokacin da bai gaza shekaru uku ba kuma ba zai wuce shekaru goma ba lamari duk a hannun Allah yake gabanin samun galabar Rumawa da bayanta kuma a ranar da Rumawa za su yi galaba akan Farisawa muminai za su yi farin ciki